haɗuwa da su ta sanadiyar da na san su kenan yanzu shiga ka wannan harka kimanin mutum nawa ka kashe ainihin shiga na wannan harka ko bindiga ban taɓa rikewa ba to kai sanadiyar satan mutane nawa sanadiya guda ɗaya ne wanda na ɗauke lamban ƙanin babanmu na ba ayuba ya tura ma isa aka je aka kashe shi ne wanda ne sanadiyan sauran duk wanda zan lissafo muku kiran mu ake yi kiransa ake yi a kira sai a kira ni ma sai mu in na fahimce ka shi wannan kanin baban naka da ka ba da lamba shi ne aka kashe eh shi ne aka kashe shi kanin babanka eh. shi waye wannan alhaji kadadi to sun lissafa abubuwa da ya faru da dama an ce da kai aka yi satan low proxy wato asibitin kutare aka ɗaya mutane takwas ka san kun kai farmaki ofishin yan sanda eh, kana cikin wanda suka kai farmakin nan a lokacin kana wajen ni lokacin muna wurin gidan ne wanda ya zo ya kawo farmaki kofar ofishin 'yan sanda isa ne to kun je kun ɗauki profesa aliyu muhammad da ke nan musasa eh. har aka kashe ɗan shi wannan kai da kai aka kitsa ko kai ka kitsa shi ba ni na kitsa shi ba amma da kai ibrahim dogo shi ya ba da aikin amma ni sun taho da ni ne akan akwai inda suke tunani wasu kwazanzami ba za su gane ba zan nuna musu hanya amma ibrahim ya bada aikin kuma an kashe shi an ce akwai wata likita ma da kuka kwanan baya kun je zangon nan zangon mun je zangon shanu kuka dauki eh. mace mai ciki mun dauke wata mace a kai an tabo da ku ba mu bayanin yadda abin ya faru nan ma nan da usman mai adda da hamisu su suka kira aikin suka kira mu nan da nuhu da nura da idi da sha'aibu miliyan nawa kuka karba a hannunsu aini duk ban bi su dauji ba su gaya min kuma abin da aka ba su nawa aka baka kai a na lebresi mm. da suka zo mm. sun bani dubu biyu mm-hmm. suka ce man sai in za in sun je diyan da kenan zan ji a waya da suka je kwana biyu na ƙara kiransa a waya suka ce man idan ina da ƙarfi in zo in karba tun daga nan ban ƙara yin musu magana ba wa'annan ma duk da aka zo aka yi ban ma musu magana saboda abin da ya faru ba to na bayan fanawa aka baka ko sisi ba bani wannan dubu biyu da aka bani a libresi shi kenan abin da aka bani kun karɓi miliyan goma wajen professor aliyu muhammad nawa aka bani yanda aka bani ba su gaya man yanda aka bayar ba kuma ba su bani ko sisi ba wani kana da bindiga taka ban da shi ina kake ya kake kana shiga cikin masu makami kuna tafiya aiki ni iyakan wuka nake dauka yanzu tana ina wuka wukan tana gida a ina ka aje ta wukan tana saman saman kushin ne mata ma na bin mata na tana tana yanke yanke da shi yanzu ma ban dauka eh. tun daga kana da kana da aure kenan ina da mata ƴaƴan ka nawa ƴar ƴana ɗaya ne watan ta ma hudu ne to yanzu gashi hukuma ta samu nasarar kama ka zahiri ya kaji da aka ce an kama ka na ji wani iri a jikina to kai na damar aikata hakan ina makaina addu'a da ma 'yan uwa musulmi Allah